أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأحليكم نارا بلاين الصلاتين الكاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين يا لهدي shekara ga rajab hijira na 1437 sha bakwai ga watan hudu 2016 za mu yi karatu na biyu a cikin attibiyano littahi shekhu abdullahi gwandu ta gamma da hullahu bi rahmati a satin da ya gabata an yi magana a kan abin da ya shahi ƙin musulmi akan musulmi daga cikin abin da aka yi magana cewa ya yi masa nasiha idan ya neme shi nasiha to akwai radda nasiha za ta zan dole ma ka yi masa misali idan ya kasance zai aikata wani abu da shari'a ba ta yadda da shi ba nan kan ba sai ya neme kama za ka yi masa ya kasance min babil amri bil ma'arufi wannan nahyi anil munkar bayan haka kuma daga cikin sahabbai ibnu umara radiyallahu anhuma idan ya yanke karamar bisa kama a ce rago zai ɗibe ta ya ce a kai ma makwabcinsa saboda kiyaye haƙƙin makwabtaka dama makwabci ya danganta daga wani makwabci ne idan musulmi ne dan uwanka yana da haƙƙi uku haƙƙin makwabtaka da haƙƙin yan uwantaka da haƙƙin musulunci amma idan ba dan uwanka bane akwai haƙƙin makwabtaka da haƙƙin musulunci idan kahiri ne akwai haƙƙi na makwabtaka kawai bayan haka daga cikin maganar da aka yi cewa ya yi sallama gare shi don ya gamu da shi amma banda waɗanda suke masu aikatar da wata bidi'a su kan ba za ka yi musu sallama ba da kuma masu mugunya aƙida ba za ka yi musu sallama ba wanda a iziya ya faɗa bayan haka to in kahiri ya maka sallama a ai an faɗi cewa ko dai ka ce masa alaika sukan ce assamu alaika wasu ma'ana mutuwa ta tabbata gare ka to abinda dai za ka ba shi amsa sai ka ce alaika ta tabbata gare ka kai ko kuma in ma har sallama ya yi maka don saboda wasu zama da su sun shaƙi su ɗabi'u na musulunci tare da ba musulmi ne za ka ji sun yi sallama daidai wani ma da kyakka gane ba musulmi ba ne sai ai maka bayani to ya maka sallama aƙalla ka ce mai ko wannan ko ka ce alaika silam sai ka wasin wasali ƙasa ma'ana duci ya tabbata gare ka duci shi silam. to bai ganewa don ko musulmi ba kowa ka gane akwai dan bambanci ba alaikas salamu da alaikas silamu sai wanda ya yi sai wanda ya karatu to bali wanda bai ma taba karatu ba na musulunci bayan haka akwai wani tafsili da suka yi akan sallama saboda muhimmancin gaske gare ta don shi ne aka yi wata magana akanta shi ne wanda a bisa ga dabba shi a daidai ya yi sallama ga wanda ke tafiya ƙasa mai tafiya ƙasa ya sallama ga nazam ne ƙarami ya yi sallama ga babba jama'a masu yawa su yi sallama jama'a yan kaɗan ne su yi sallama ga masu yawa amma da an samu akasi babu komi kila kaggamu da mutum shi yana sama kai kana ƙasa kai mai sallama babu komi domin ka yi to ga aikin alkhairi saboda an ce ko fara sallama to yahi a ko kissa a nan ta to cikin hibatul khallaq fi tahdhibil akhlaqi na ash muhammad al mustafa al-qadiri al-findawi eh, al-fandawi wannan bawan Allah ya kawo ta kissa wacce ta nuna muhimmancin sallama ta takaitattar kissa wato bisa ga cewa duk wanda ya fara yin sallama shi yahi to shi wannan bawan Allah da ya kawo nan kissa cewa tsakanin abubakar da ali Allah ka yadda da su duk an ka gamu da abubakar da ali ali ke fara yin sallama to sai nan da ali ya gamu da abubakar sai kau da kai bai fara yin sallama ba to sai abubakar ya yi masa sallama to kau da kan gada ya yi sai abubakar sai gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ka faruwa to sai ma'aikatan tambayi ali nisa ka yi haka ya ce abinda sani haka ajiya na yi maholki cewa akwai wani gida da an na babba a cikin aljanna kuma wannan gida duk wanda ya fara yin sallama ga dan uwansa musulmi shi za a ba wannan gidan don shi ɗaya ne ni zaɓi abubakar da gidan bisa gare ni ni bari ya fara yin sallama Allah ka yadda da su ashe sahabbai dai ruhama ubainahum ashe yanzu da sai ali na nan aka taɓa yin abubakar wallahi ba zai kyale mutum ba ko ka taɓa suruki ne umaru ko sai di usmanu allah ka yarda da su ba ke to sai inda mun ka aje cewa daga cikin haƙoƙi bakwai muka yi shinhiɗa da haƙƙi guda haƙoƙin maƙwabci da maƙwabci na farko ka taimaka mishi ga abin da ya rage ga ka ba tare da kabari ya yi roƙo ba na tsakiya ka raba daidai da shi na ƙoli ka ba shi ka yi hankuri da kai da iyalinka to wannan shi ne na ɗai ya kasa shi gida uku to a na biyu an tu'inahu bi nafsika ka taimaka mishi da kanka fi ƙaba'il hawa'iji a kan biyan buƙatocin shi ma'alƙudurata tare da kana da ikon haka kamar yanzu yana gini ko kwano ne ya hwaɗe ko kuma ruwa kila na sama sun cika shigi hoggar kati da sauransu ka taimaka mai mana kabla su'ali kamin ya roƙe ka don wani bai iya roƙonka kai mai abu ma'a izharil farahi bihi tare da bayanar da horin ciki gare shi kakka taimaka mai tare da game huska ba zai ji daɗi ba wato ina iyalahu ka taimaka ma iyalinsa fi ƙaba'il hawa'iji game da biyan bukatocinsu ba da mautihi bayan ya ƙaura kenan kakka zamo cikin wayanda suna iya taimaka ma mutum amma bayan ya rasu shi ke nan taimakon ya tsaya dama ido suka wa ba su a in ji hausa alfalisu haƙƙi na uku cikin bakwai an taskuta ka ruma ka yi shi an dikir uyubihi kakka yadda ka kama ambaton aiboban makwabcinka hi hadaratihi in yana nan wa gaibatihi ko in bai nan domin abin lura jama'a duk wanda makwabci ne soke shi ya haso ku saboda makwabcinka shi ya fi sanin halinka domin shi a kusa gare ka wanda a cikin makwacasa na shehu khalil ya fada a babi na rantsuwa da akwai zaidu da amuru makwabtan juna ka yi rantsuwa da allah ba za ka shiga gidan zaidu ba sai ka shiga gidan amuru to sai ka yi da kafara saboda shari'a ta ɗauki duk guda guda ne wata ta jahala an haka yi kamar baka san abin da shi kai ba aiboban da shi kai kai kamar baka sani ba wala ta rudda alaihi ma ta kallama kakkame san masa martani ga abin da ya magana wala tumarihi kakkai gardama da shi domin wa jama'a gardama ta kan kawo matsala duk yadda kake da mutunci da mutum da gardama na shiga tsakaninku da shi to za ka ga mutuncin ya rage don shi ɗai ne wanda adda hankali da wani zai taso kila ya hasala da shi ga wasu maganganu za ka gaba zai mai da martani ba zai yi gaba to wannan shi a hankali muddin ka tsaya kuka yi gardama ana iya samun wasu matsaloli wala tas'alhu kakka tambaye shi amma ka tamahu an ka duk abin da ya ɓoye ka min a hawalihi halin lukka ne kakka ta ka tambaye shi don wani ko ya amince maka ga wani abu ga wani abun bai amince maka ba tunda har ka ga bai gaya maka ba to kyale kawai kamar baka sani ba wala tabutha sirrahu kakka yadda ka watsa asiri ne makwabcinka kakka yadda ka watsa asiri ne ka ruha mai asiri domin zaman ka da shi ko karya ka yi mai ba a ganewa mahi yawa sai can ba a rasa ba saboda zaman ka kudda kudda shi wala ta bin mu'ahib a kakka yadda ka zargi masoya ne wa ahlahu da iyali ne bal daga dai taskutu kai shu an kulli ma ya karahu duk abin da bai so to kai shu illa idza wajaba alayka nuduku sai in hurji ya zan cilas gare ka fi amril ma'arufi ga horo da alhairu wa nahayil munkari da hani daga abinki kuma walam jin rukhsatan baka samu wani rangwame ba ba ana baka samu wata mabauɗa ba da za ka kauce kenan dai abin ya zan dole sai yi. amma da ka samu mabauda kila mutum ne kangararren mutum mahitini wanda an kai masa nasiha ka jawo ma kanka ko kuma zai tashi daga karamin abin da shika ya koma babba to nan kan ka samu rahusa sai ka kyale shi kai ta mai addu'a Allah ka shirya shi kamar da bayani zai zo na yi masa addu'a arabi'u na hudu an nuduku ci da ma a habba da abin da masoyinka ka so duk da wani suna ya kaso a yi mai kazan ka yi mai shi inda shari'a ta yadda da shi ko kinaya ka ce masa baban wani ko baban wance duk dai abin da ka sai yana so ga rayuwarsa wa izharu sururi da bayyanar da wurin ciki bi masar rabihi da abin da ya wurin ciki da shi yanzu misali kila ya so wani abin hawa ko kuma ai masa haihuwa ka taya shi murna kamar ɗan nan gidanka an ka haihe shi wasu da kyakkyawan yabo alaihi gare shi wa ala auladihi kuma ka yi kyakkyawan yabo ga 'ya'ya ne amma wabi ma alimta abin da ka sani min gairi kazibin kakka yadda ka kara ko ka rage shine kazibu in ma ba a yi abu gaba ɗaya ba ƙaƙen ƙarya aka ce mai ka wurin yabo nai ka yi ƙarya musamman kila 'yan yana da hali yana da ɗabi'a ta saki wala ifradin kakka waiwaye saboda gudun kakka iza shiga matsayi na ujubi har ya zaina girman kai kakka waiwaye da yabo ne harka ta addinin musulunci bata cika son waiwaye al'amura ba yanzu duk daga muwa da mutum shehu abdullahi ya faɗa a cikin ɗariƙus salihin da wasu littattafai cewa ka yi mai sakin huska sakin huska matsakaiciya domin in ka gimce mai huska matsala sannan in ka sakan mai huska kwarai matsala don wata rana ana gara ka yi sakin huskar da ko kana cikin damuwa kana iya tsayawa nan kana ɗaya ƙarin hali ka tsaya nan tsakiya amma yanzu in ka kama sakan ma mutum huska in kun ka zama kwarai kwarai to da duk kila zuciyarka ta samu wani bacin rai ka gamu da shi shi al'adar dan adam kullum abin da ka saba mai ka hoye mai to in ka dan game fuska ba tare da cewa kila shi na ka game a fuska ba ko kai mai gaisuwa ba ta kai yawan wanda ka samu zai ga kamar wai ko wani lehini wawa ne to amma ya ka tsaya tsakiya sai kaga abin ya yi sauki to ko yabo ne wala ifradin kakka hoye ka wuce wuri wa buhu sana'a man asna alaihi daga cikin haƙƙin makwabci ka idan mai saƙon wanda ya kyakkyawan yabon wanda ya kyakkyawan yabo gare shi kila wani ya yabe shi akan aikin alherin da shi kai akan hankurin da gare shi da dai sauransu to ka yi ƙoƙarin sada wannan dumi gare shi ka ga nuna kana masa fata alheri kuma kana tare da duk wanda a tare da shi alhamisu na biyar al'afu ne an zallati ga wanda ya maka ba daidai mana makwabcinka don zama tare sai an hankure dukkan ga an zamna tare zaman ya zauna raɗan ba wata matsala to tabbas ka tabbatar da guda ya duka amma in ka zaburo ya zaburo abu bai kyau shaiɗan na iya shiga cikin jinin ka ya nuna maka in ka yi hankuri ka zare nin wayo ne ran ma ya yi don shi ne yake ma haka ba ka ganin wani bai yi masa haka to in ka yadda ka hau to shaiɗan ya samu yadda yake so da makwabci da makwabci a yi ta hituna wa ƙabulul ko kuma la'azari da karɓar uzura sadikan da gaske ya kai wa kaziban ko ba da gaske ba da gaske kila a yi masa wani abu na farin ciki ko wata damuwa da ya shiga kila bai samu gaya maka ba kuma mantuwa ya yi to shi kenan suka karbi uzurin saman haka kuma in ma ba da gaske shi ba kenan ka san ya san baka san da wanga abu ba amma bai gaya maka ba to sai kawo maka wasu uzuri kuma kai kana da masaniya uzurin ga iya gaskiya akwai karya a cikin wanga uzuri da gangaya ma haka to ka nuna dai kaya a dai zamna lafiya shi asadikan wa kadhiban asadisu na shidda mai bima na ƙarshe addu'a lahu mai addu'a ta kwarai fi hayati lokacin da yana nan da rai ka zanka wa makwabcinka addu'a hakki ne gare shi ka zanka yi masa addu'a alheri ya same shi shirri ya jaye mishi to nan ga masu nusa irin ta akwai kuskure wa ba da mamatihi shi abba a saba haka bayan rasuwa ta yi auna ku yana da shi wa ba da mamatihi bayan rasuwa ta ma ka zan kai masa addu'a kenan kai masa addu'a hayyan wa maitan to don me bayan yara suka ci gaba da masa addu'a makwabcinka idid du'a'u domin addu'a lil amwati ga matattu bi manzilatil hadaya lil kamar kyaututtuka ne ga masu rai yadda ka san kaba mutum kyauta zai yi nishadi ya ji daɗi ya so ka yi watan alheri gare ka lokacin da yana da rayuwa to haka in yan rasu ka yi masa addu'a za a ce za a kai ta ga waiwai na annuri a ce wannan kyautar wane ce da ya yi zuwa gare ka kai kuma za ka gano wanda ya ba da kyautar ta addu'a shehu abdullahi ya faɗa a cikin littafinsa sabilu ahli salahi ilal falahi sabi'u na bakwai na ƙarshe daga cikin haƙƙin makwabci tarkut takalifi barin dawainiya ta cilasta kai ga makwabcinka kakka yadda ka dokan makanka abinda baka ka iyawa ga makwabcinka kila ya saba lalura ka yi mai abinda ya yi ƙarhinka to kakka yi haka ka yi gwargwadon hali mana sannan ba a ka rike hannu ba amma dai ka yi gwargwadon hali wai don me me a hikimar rashin ɗawainiya liya duma hubbu ilal mamati don son da ka tsakaninku da shi ya doge ya ci gaba ilal mamati har a rasu har mai rabawa ta raba amma in akwai wahal da kai a ciki to matsala don ko ko. mujaddidi ya yi magana cikin ihya sunna ba a son kallafa kai ga bako abinda kaka ci ka bashi mana duk abinda isko gare ka ya ce yadda ka tafi wurin ɗauko bashi musamman in za ka ba da muruwarka kuma karshen ta baka da abin biya bayan ya koma ya baka da jin nauyi a aka yi wa wani ba ma za ka ga shi kai ne zai cewa kakai wahal da kanka to matsala ce ala ayi halin wahal da kai don in kana wahal da kai gaba korar da duk ce gashi nan ta hannunka ga gaba to shi duk abin da shari'a ta ce a yi to a yi din yi maslaha amma in kana da hali duk da wani da kai mai daidai ne to in kana min al'aqaribi idan shi makwabcin na kusa ne cikin yan uwa ne na kusa yau duk wacce magana maƙwabcinka ne wanda ba ka da yan uwantaka da shi to yau sai an ka samu ƙari ɗan uwanka ne na jini to ka na kanatil a akadu haƙoƙan nan na makwabtaka sun yi ƙarhi min shi ga wani ne domin haƙƙi uku gare shi bayani ya gabata haƙƙin makwabtaka haƙƙin musulunci haƙƙin 'yan uwantaka amma ko ‘yan uwa hawa-hawa ne wa hukukun walidai ne alhaƙoƙan mahaifa walwalada da alhaƙoƙan ɗa a kada sun yi ƙarhi bisa ga waɗanda ba su ba kenan yau da kai ne da mahaifanka kuke makwabtaka ko da kai da ɗanka kuke makwabtaka to ka sani haƙƙin ya yi ƙarhi don wani na samun wannan sa'a ga shiga mahaifansa ƙala alaihi salam birrul ne ɗa'a ga mahaifa afdalu tahi minan salati tahi sallar da kai wasadakati da kuma zakka wasaumi da azumi wal hajji da hajji wal umrati da umra wal jihadi da yaƙi fi sabilillahi ta'ala akan ɗaukaka kalmar Allah maraukin sarki duk biyayya ga mahaifa ta hisu ashe mahaifa manya na wani sahabi Allah ka yadda da shi ya ce ma ma'aiki ashtahil jihada ina shawar yaƙi ne ka ma'aike ce a hayyun walidaka mahaifanka na nan da ransu ya ce na'am ma'aike ce fafi hima fajahid ka ta ka yi jihadi wurin musu biyayya sannan da mutum yana waɗanga amma yana da matsala da mahaifansa to ho ba su da fa'ida to don shi ɗaya ne an ka ce ɗa'a gare su duk tahi waɗanga wa ƙala annabi sallallahu sallama ya ce man asbaha duk mutumin da ya waye gari mardiyyar li'abawai ya gamsar da mahaifa ne bai da matsala da mahaifa ne asbaha to sani ya waye gari lahu ba ne shina da ƙoha biyu mabtuha ne an buɗe su su biyu ilal jannati zuwa aljanna da ya rasu aljanna ya sabar da mahaifa ne sun yadda da shi don haka allah ya yadda da shi wa in amsa in yammare ta mithla zalika haka kenan ya gamsar da mahaifansa to yana da ƙofa biyu buɗaɗɗi zuwa ga aljanna da marecen nan da ya rasu zuwa sahi aljanna yi kamar da can da sahi zuwa marece aljanna yi to ga waɗanda ba nama ba sai mi miyarsa eh ku wa in amsa mithla dhalika sai ne wa qala ne to kaga naku na da kuskure nan naku na da kuskure to shi wa man asbaha shi duk wanga bai sa shi ba wa man asbaha wanda ya waye gare mushidan li abawaihi alhali yana husa ta mahaifansa mahaifa ne na hushi da shi asbaha ya waye gari lahu baba ne maftuha ne ilan nari subhanallah yana da ƙohohi biyu buɗaɗɗi biyu zuwa wuta kenan da ya rasu da sayan nan zuwa maraice wuta ya yi ya zambilla wa in amsa in kuma yawan maraita mithla zalika daidai da haka kenan duk wanda da marece yana hushi da mahaifansa to yana da kofa biyu buɗaɗɗi biyu zuwa ga wuta ya zambilla in yi rasu zuwa sahi amin Allah ka tsare mu jama'a mahaifa manya ne to a wani wuri aka ce idan mahaifi guda ne abba ka shiri da shi kofa guda za a buɗewa an fahimta in biyu ne kofa biyu to akwai wata kissa mai nuna haƙƙin mahaifa ba ƙarami ba ne duk abin da kai musu kakka dibi gwazon gwarin kawa komi ba kai ba wani mutum ne ya ɗauki mahaifiya ta bisa ga wuya ne duk inda aka zuwa wurin hajji ya zo da ita tsayin arfa ne musdalifa ne wurin jifa ne suka haɗe da imnu umara wurin dawafi mahaifiyar na bisa ga kai ne bisa ga wuya ne ya tambayi mu umara kuma wannan yana cikin littafi na sa'adatul walidaini fi birul walidaini yake tambaya ta yi na biya mahaifiya ta haƙƙinta na haihuwa ya ce a kayi ƙaramin aiki za a yi maka babban sakamako amma ka sani ya mai kan dago ko nishi guda na naƙuda ka biya ta ba nishi guda ka kusan muna da aiki jama'a hudu wanda mahaifa yana yana ne ya ci gaba da bin su sau da kafa in sun rasu ya ci gaba da yi musu addu'a wannan shi dai an magani wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce birra ummaka kawa mahaifiyarka da'a wa abaka da mahaifinka wa ukhtaka da yan uwarka dukka kyautata musu wa akhaka da dan uwanka namiji wa adana ka sannan na ƙasa gare ka kenan ko da mutum ya kasance ƙarƙashin ka kakka yadda ka musguna mishi kila ka ne to can kuma wa ka da dan uwanka kila wanka ne ko ka wa uku ka da uwarka mace to balle mahaifi da mahaifiya to ko cikin mahaifan balle mahaifiya sai wa allura domin hadisi wanda abu hurairata radiyallahu anhu ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa cikin mutane wahi cancanta in hi kyautata ma zamantakewa ta ma'aike ce ummuka mahaifiyarka ya ce sannan wa ya ce mahaifiyarka ya ce sannan wa ya ce sannan mahaifiyarka ya ce sannan wa ya ce sannan mahaifinka muhammadu bello a cikin birnin walidai ne ya ce domin mahaifiya ta ke banta da abu guda uku saɓanin mahaifi ɗokar ciki ta wannan takalifi da haihuwa da shayiswa da tarbiyya wa'annan abubuwa ta keɓantu da su saɓanin mahaifi waƙala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kama anna liwalidaika alaika haƙƙan kamar yadda akwai haƙƙi anna haƙƙan haƙiƙa akwai haƙƙi liwalidaika ga mahaifanka alaika a kanka to kazalika haka haƙƙun akwai haƙƙi alaika gare ka kai ubali waladika ga ɗanka nan hu alura kenan yadda kai ɗa an ka ce ka bi mahaifinka sau da ƙafa mahaifanka to haka kai ko mahaifa ku kyautata ma ɗiyanku gwargwadon hali ku musguna musu don kun haihe su waƙala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu walidan ya allah ka kan mahaifi a ana da ya taimaka ma waladahu ɗane ala birrihi akan yi masa biyayya kenan ba ka yi ɗanka wani abin da zai sa haka mace shi bango ƙwarai ba ma'aiki ke yin addu'a Allah ka taimaka ma mahaifin da da taimaka ma ɗani aka yi masa biyayya bai azabi shi abinda bai iyawa ba in ta he maganan nan ta ƙare waton mujaddidi ya magana a cikin littafinsa hidayatu ɗalibina wannan magana da ya yi cewa bayani na haƙoƙin mahaifi a kan ɗanai a yi ta cewa ɗaya su yi biyayya da mahaifansu an yawaita haka ga shari'ar musulunci saɓanin a ce uwaye su kyauta tamawa ɗiyansu ya ce to ai wannan misali kama ayar da ta yi magana a bar shan giya ta yawa da hadisai an yawaita magana akan haramcinsu haramcinsu amma ai ba a yawaita magana akan haramcin jini ba ko haramcin bauli kuma haramun ne yace ce to ne a hikimar haka saboda ɗabi'a ce ta ɗan adam yana son ya sha wani abu ya yi maye to don daina an kai wata magana a kansa amma duk da jini ko kuma bauli haramun ne ɗabi'a ɗan adam bai son sha ne to don yana ba a wata magana kan cewa haramun ba ne kuma yana nan haramun ɗinsa to ya ce haka ɗabi'a ɗa ya yi saɓa ma mahaifinsa to don shi ne an kawata magana ɗiya ɗiya su bi mahaifansu amma ba a yawaita magana mahaifa su kyautata ma ɗiyansu ba saboda dama ɗabi'an mahaifi ko mahaifiya sun hison abin da yake alheri ne ga ɗiyansu to don shi ne ba a yi wata magana akan haka ba to a nan ɓangare na ɗai a wannan littafi yanzu za a tashi ɓangare na biyu wanda suke shinhiɗa kawai za mu yi in Allah ya kai mu wani sati sai a soma wa alam anna sabiya amanatun inda walidaihi watan zai magana kan abu mai tsada kwarai da gaske shine tarbiyya idan aka samu tarbiyyar mutum ta to an same shi in an rasa ta an rasa shi shehu abdullahi zai kawo abubuwa masu tsada kwarai a cikin wannan littafi na attibiyanu akan tarbiyya abubuwa na ta ce kwarai da gaske wanda duk wanda ya bi su akan tarbiyyar iyalinsa bi iznillahi ta'ala da zai hita lahiya lau ya amfani da shi makwabta su amfani da shi al'umma su amfani da shi to tarbiyya malamai sun tace ta a gida bakwai sannan duk shehu abdullahi gaba ɗaya ɗura su a ciki cikin shahin ga uku akwai a tarbiyatul imaniya tarbiya ta imani wacce ka koya ma yaron ka sanin imani da Allah subhanahu wa ta'ala sannan ka koya mishi cewa kai ya yadda ya shirka da Allah kuma ya saba da ikhlasi game da al'amuransa ka koya mai sanin Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ma'azin da jabalin yana karami ya goya shi ya ce ya gulamu ya kai karamin yaro inni uallimuka kalimatin ina koya maka kalimomi wasu kalimomi ihfadillah ya hafazka ka tsare dokokin Allah sai Allah ya tsare ka hadde wa alam annal ummata dinnan zuwa ƙarshen hadisi kaga nan ƙaramin yaro ne amma ana cusa masa tauhidi ta biyu akwai a tarbiya a ta'abudiyya ta ibada an ce duk da azumin gada aka koya ana jice ma yara daga sahabbai aka samu wato ɗiyan sahabbai ƙanana wani ba su azumi ba sai a sa su ɗoka sai rana ta ɗaukako sun ɗan ji yunwa ɗin nan sai a ba su abinci su ci shi ne nan muka ce an jice ma mutum to kaga in yana saba ko da aka dibawa to sai ya tashi da wannan ɗin akwai ta da muna tuna lokacin muna yara in ma an kai azumi biya ta kai ko azumi sai ta biya shi sai ka ga mutum na nishaɗin yin azumi <laughs> Allah shi kara mata lafiya tana nan da ranta sannan daga cikin tarbiyya ta ibada halartar wuraren sallah da yara halartar wuraren sallah a hadisi annabi sallah sama yana hudu ba sai ga alhassan wal hussein radiyallahu anhuma ma'aiki na hudu ba suna tafiya suna tuntuɓe haka ɗabi'ar yara da tafiya sai ma'aiki ya tashi yabban mutane te wurinsu ya zamnashe su bisa ga jiki ne ya ce Allah ya yi gaskiya innama amwalukum wa auladukum fitna sallallahu alaihi wasallam kaga ashe suna zuwa masallaci kenan ya ce ra'aitu hazaini falam asbir zai gaya mai kawo kai ne uzuri ya ce na ga biyu din na amma ban yi hankuri cewa in ba su ba sai da ni ni kamo su eh eh makabarta ko to makabarta wuri ne wanda ake son natsuwa kwarai gaskiya saboda daga cikin abin lura yau komai ya kaka an haƙarar su makabarta a lura da wannan za ka ga mutu a taimaka barta wallahi wani nan ne ka labarin duniya wani nan nan ya ka wasu abubuwa da basu dace wani ma yana iya giba wani na iya labarin abubuwan da ba daɗi to gaskiya sai an kiyaye to tarbiya ta biyu kenan ta uku tarbiya nafsiyya ta rayuwa mutum ya ji ga ne tarbiya ta kama shi mhm. za a yi kira ko? ta rayuwa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ko ta itanya cikin daji itacen ta sansamin ta ba su haɗuwa tana kamar mumini sahabbai suka shiga cikin itace wanga ya ce ka zane wanga ya ce ka zane ibnu umara yana da ƙananan shekaru ya ce cikin zuciyata na cewa dabino ne a ya ce duk da abubakar da umaru suna a wurin to don shi ɗaya na ƙiba da amsa saboda ga manya na a wurin kaga tarbiyya ta rayuwa kenan sai dai umaru ya ce ni ka a ce kai ka ci wannan jarabawa ka waɗi wannan kalima na hison ta bisa ga jajayen raƙumma ta hudu tarbiyya ta dabi hulukiya ta dabi'u ka koya ma yaro ɗabi'a kwarai kakka koya masa ƙarya akwai wata sahabiya ta ce makaramin yaro taho in baka wani abu ma'aike ce za ki bashi sai ta ce awo zan bashi ma'aike ce inda baki bashi ba da an rubuta maki ke ƙarya kaɗan ashe matsala ce ka ce za ka so ma yaro abu ba ka so mai ba za ka lalata ɗabi'a ta ke. don zai ga ƙarya ba ko ba akwai tarbiyya ta ilimi ibnu abbas ya ce duk muka na alkur'ani ayoyin da suka taho ba ba mutashabi a cikin su gaba ɗaya tun lokacin ma'aiki duk na kiyaye su duk na harrace su gaba ɗaya sai tarbiya ta da'awa ta shidda mai bima ta ƙarshe akwai wani yaro da ake ce maƙidurin na da as-sulami cikin banu salam yana da shekara goma yin musulunta hannu annabi sallallahu alaihi wasallam yawwa ma'aiki alkawali cewa zan kawo maka mutum dubu cikin banu salam banu sulaimin zan kama mutum dubu in jirkishe su zuwa kahire su kuma musulmi na ya muka wanga alkawali yaro ha karami ko da ya tahi to sai an ka ga mutum 950 ma'aike ce ina yaron nan mai fasaha nan mai kyawun nan yana tambayar su mai fasaha halshe to sai suka ce wallahi ajalinsa ya halarto mai ga hanya mun kai janazarsa sai amma dai ga mu 950 eh, ya ma'aike ce to ai dubu mun kai alkawari da shi to ina 900 eh, eh, he 900 to ina 100 sai ashe wai shi ya baro 100 su hoke can sai ma'aike ce to ku kawo min 100 din kaga yaron ya cika alkawari mutum dubu ya kawo ma ma'aiki duk sun musulunta tarbiya ta da'awa kenan ta bakwai ta karshe tarbiya jasadiya ta jiki zubairu radiyallahu anhu to ibnu zubairu na shekara goma a yarmuku ya aza shi bisa ga doki har ya same kulawa da shi don ɗaya saba da jihadi sannan akwai wani yaro da ake ce ma umairun nu abi wa dan uwan sa'adun na abi wa lokacin da za a ya yakin badar yana da shekara goma sha hudu don ma'aiki sai da ya shekara goma sha biyar zuwa sama kaga wanda ya kai mai wadda shi ya kabar ya zo yaki to yaro ya ga shekara ta sha hudu ya kuma za a zuwa yakin badar ba da shi ba sai ya aza kuka kuka mai tsanani sai sahabbai suka taru suka ce suna kallo ne kukan da suke yi ma'aiki da ya ga yaron na kuka sai ce mal amru mi ke waruwa a yabki hada ɗiflo ban yawan ga karamin yaro ke kuka suka ce annabi sallasa abin da ya yasa yake kuka don ya san baka barin ya zo yaki shi a kukan da suke ma'aike ce da oho ya katilu ku bashe ta yaki sallallahu alaihi wasallam to wannan tarbiyya eh, aljasadiyya to wannan tarbiyya guda bakwai duk gaba da shi abdullahi ya game mana su kuma yadda aka tsaro sun Allah ya sadu za a gane su a ciki Allah ya saka masa da alkhairi kusa anan za mu dakata akwai wacce ba ta da lafiya matan eh, mai dakin malam ibrahim wanda muke karatu da shi kullum tana jin jiki Allah ya sauka mata dukkanin waɗanda ke jin jiki kuma za mu karanta fatiha guda gare ta Allah ka ba ta lafiya abu na biyu malam bello nta hubbare da kullum muna nan tare da shi eh, yau kwana shidda da ɗiyassa ya shekara guda da wata uku allah ya amshi abite allah subhanahu wa ta'ala ya sata cikin kafala ka ba mu albarkacinsu kuma abu na biyu yau kwana biyu da tahiyar su umura Eh, kwana guda he da tahiyar su umra Allah subhanahu wataala shi kai su eh, Allah subhanahu da ka kai su lafiya Allah ka sa ai aikin lafiya kuma su dawo mana lafiya cikin koshin lafiya albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallam eh, mai salati يا ارحم ya يا رب العالمين يا ربي يا ربي يا ربي لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين